الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu dhalika wal qadiru alai to alhamdulillah a jiya dai mun ja mun karanta ayoyin da muka ɗauko fassararsu da bayanin saki ba mu kammala ba sai lokaci ya datse mu kafin mu ji sabuwar aya yau insha Allahu wa ta'ala za mu kammala bayanin sakin da muka ɗauko a jiya wanda ba mu samu daman ƙarasa shi ba idan yan uwa ba su manta ba mun ce saki shine warware kullin aure ko kuma igiyan aure da aka kulla da lafazi da baki ake warware shi ba da reza ba ko guka a ce an yanka a'a kalma ce ake furtawa da harce sai aure ya zamanto terminated an yi terminating nashi an an dakatar da shi an warware shi lafazi ne direct speech wanda yake lafazi ne kai tsaye da an faɗe shi wanda baya ɗaukar wata fassara dan mutum ya ce matan shi na sake ki na rabu da ke yau na yi warware igiyan aurenmu da ke wannan saki ne kai tsaye daga ranar mace za ta fara wato za ta rubuta wato a zaman da za ta yi na fara jirgin idda akwai kuma sakin da za a yi shi ba kai tsaye ba ne shi ne indirect wanda sai an nemi bayani daga bakin namiji ya tabbatar ya fayyace me yake nufi wanda ya ce wa matar shi tafi gidanku kake sake shigo mun nan sai an tambaye shi a wace manufa tace ta tafi gida ka saki ne ba ruwana da ita na sake ta ne da niyyar saki ne na faɗa mata haka ina fata ko kuma wance na sauƙaƙa miki kawai ina fata an gane ko mu yi bayanin shi mu yi bayanin kuma hukuncin saki a shari'a musulunci cewa abu ne halattacce wanda shari'a ta yadda da shi Allah madaukakin sarki da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka halatta shi suka shar'anta shi kuma mun faɗi ma akwai inda sakin yake zamanto wajibi tilas idan cutar wanda ɗayan ma'aurata ke yi wa junansa ba za a samu sauƙin cutarwa ba sai ta hanyar saki to sakin na ya zama to menene wajibi saboda ka'idan nan ta usulul fiqh wanda take cewa ad yuzalu ana kauda cuta daga kan musulmi sannan muka ce sakin nan ya kasu kashi kashi na farko akwai saki na sunna wanda muka yi bayani cewa shine a sake mace saki ɗaya a sake ta kuma bayan ta gama al'adanta ta yi wanka sannan kada a sake kada a sadu da ita wannan shine saki na sunna wanda sunnan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar mana saki na biyu saki ne na bid'a wanda ake dunkula sakin uku gaba ɗaya a mata wa mace kawai a take kawai ina fata an gane ko shi kuma ya kasu kashi biyu Mutu ya ce na sake ki na kuma sakinki na kuma sakinki repeatedly a kake kuma a majalisi ɗaya ko kuma ya ce na sake ki saki uku kaga saki uku aka dukula a word a kalma guda ɗaya wannan kuma kalmar sai da aka maimaita ta na sake ki na kuma sakinki na kuma sakinki wannan shine at-talaqul bid'i saki na bid'a shine a dunkula sakin gaba ɗaya a manna mace na biyu a sake ta tana al'ada na uku a sake ta kai tsaye bayan an sadu da ita wannan saki na bidi'a ne duk da cewa na bidi'a ne shari'a ta hana a yi idan aka yi fa ya zartu saki ya tabbata babu wata kwaskwarima babu wani kwaskwarima na uku akwai at-talaqul bani saki wanda yake mata kwata kwata kwata ba ta halatta ga mijinta sai ta yi aure shi kuma at-talaqul ba'in ya kasu kashi kashi ah, kashi daban-daban na farko sakin da aka yi shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya biyu haka na ukun shikenan ta saku ko kuma ukun da ya dunkula a take ya manna mace ana kiran shi talaqul ba'in baya halatta sai ta auri wani sannan sakin da iyaye suka zauna ɓangaren shi ma'aurin da ɓangaren ita wanda aka aura suka zauna iyayen saboda sun ga rigima ta ƙici ta cinyewa suka zo suka kira taro ɓangare iyayen eh, ango suka zo iyayen eh, mace ta zo aka zauna aka tattauna aka juya aka duba suka ce gaskiya abin da ya alheri a raba auren nan suka raba auren nan a nan take auren da waɗannan iyaye suka raba babu kome sai da sabon sadaki talaki ne ba'i ne bi ma'ana wanda ba a kome sai sakin da aka yi kafin a shigo kafin mace ta tare na yi bayanin shi mutum ya yi aure aka ce jibi amaryarsa za ta tare wata lalura ta same shi na iya wanda yake gani ba zai iya yin auren na ba ya aika mata saki ya ce ya sake ta kaga wannan sakin tunda bai sadu da ita ba bata tare ba shi ma ba kome ba zai je ce to wance na da da ke ba tunda ba saduwa kawai idan zai dawo da ita yanzu sai da sabon sadaki da sabon daura aure sannan kuma sakin da aka yi shi akan hulɗi shi ma ni ne mace ne an cutar da ita an cutar da ita misali ko ko mace ce ta ji ba ta sha'awan zama da kai kwata-kwata soyayyen da ƙaunan gaba ɗaya ya fita a zuciya ta zo ta ce wani don girman Allah zama da kai zai janyo mun wato sako ne a wajen Allah ni na haƙura don Allah ka saukake mu to idan ya ɗauko abin da da ta bashi na sadaki shine hulɗi ko kuma mace an cutar da ita an cutar da ita ta yi haƙuri an ƙi a bata haƙƙinta da aure ya bata daga baya ta ga lalle rabuwa da mijin shi shi fi tana son ta fanshi kanta don Allah sauƙaƙe mun wani in baka abin da ka bani na sadaki ka sauƙaƙe mun in tafi in aure na zama da kai ba zai yiwu ba idan ya karbi abin da da ya baka na sadaki har ka mayar masa ya karba aka raba auren nan babu kome ba zai zagaya kuma tana idda ya ce na da da ke ba a'a domin sadakin ne ta ɗauka ka mayar maka ina fata an gane ko dama ba aure in ba sadaki ba to ta dauka ta mayar maka kuma kace ka dawo da ita to shi ma babu kome shine ake kira shi kulli ina fata an gane ko sannan akwai saki nau'i na bakwai na na hudu shine saki na dawa kana da iko ka ce eh, saki na daya da na biyu wanda Allah ya ce at-talaqu marratan kana da iko ka da da ita matukan bai kai uku ba akwai saki wanda yake bayyananne kamar yadda na faɗa na sake ki akwai wanda yake na shida raja'in kinaya indirect na bakwai at-talaqul munjaz akwai saki mai zartuwa a take kawai wance zo na sake ki to sai ta fara kirga cewa yau na fara zaman idda akwai sakin da za a rataye shi da aukon wani abu ayi hangin din shi a ce wance eh duk ran da kika kuskura kika je buki ba tare da izini na kin saku a rana kaga an yi hangifin sakin ba zai zartu ba sai ran da ta fita anguwan ta je bikin ba da izinin shi ba wannan saki ya tabbata ko kuma duk ran da kika zagi kika sake zagin mahaifiyata kalma guda kika gaya mata na sake ki a rana. sai aka samu rigima kuma sai ta gaya ma mahaifiyarka magana to sakin an yi an yi hajji din shi ne yana yawo a kanta yana yawo a kanta yana yawo a kanta ko bayan shekara ne ran da ta kai wannan abin da ka allaka sakin a gare shi ta saku shine at-talaqul mu'allaq sakin da aka rataye shi akwai sakin da zaka ba matanka zabi ka ce wance eh ki zo na baki zabi na ga yadda muke zaune ba na gane masa na baki zaɓi yau idan kika ce kin zaɓi zama da ni na yadda idan kika ce kin zaɓi fita na baki duk abin da kika zaɓa sai ta ce na zaɓi rabuwa da ke shi kenan shi ne talaku irin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira iyalansa ya faɗa musu Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna duniya hayata dunya wa zinataha fata'alaina umattirukunna usarrihu usarrihukunna sarahan wa usarrihukunna sarahan jamilan wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati kunna ajran azima matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka ɗan sanya shi a gaba dai Allah Ubangiji ya yadda da su kuma hatin mu'mini ta san mace neco ɗin mutum yana son abubuwa masu kyau masu kyalekyali mace a neco ɗinta idan aka ce mijinta babba ne to tana so ita ma ta ga tana shiga irin na manyan irin na manyan mutane a ganta ita ma ta an ɗaga ta sama da wasu saboda mijinta babba ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba daya a duniya wanda ne shugaba shine annabin dukkan al'umma ana ta gwalagwalai ana ta zinari na ganima a ciyo yaƙi, ana ta abubuwa na zakka da yawa na jin daɗi sai manzan Allah sai aka abu mai yawa a gida na dukiya da zinari da gwalagwalai ba za su yi kwana ba manzon Allah duk sai ya raba su ta akwai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah aka ga ya idar da sallah yana idar da sallah sai aka ga ya rubiya zabura ya shiga cikin gida can manzo Allah sallallahu ya fito ya sabai suka ce ya rasulullah mun ga abin da baka taba yi ba an gidan da sallah baka zauna ba kai irin wannan tasbihin ba yace eh ina cikin sallah ne na tuna akwai wani wato dukiya na zinari da aka kawo na kintar ko waɗansu dinari ne ko dirhami na tuna kada su kwana a cikin gidana yau ba tare da na raba su ba shi yasa abun ya faɗo mun ina sallah na yi sauri yanzu na fidda su na rarraba to matan annabi sai aka ɗan yi mitin eh, ya rasu lallahi ana kawo gwalagwalai da abubuwa irin wannan sai su wuce ta gaban mu haka kawai su yi ta zuwa ana rarraba su mu ya rasu ba a ajiye mana wannan mu yi kwalliya da su mu yi kaza mu yi kaza sai dukiya ta zo kawai sai ta wuce ta gaban mu ana sai ta kullum maganar kenan kullum maganar kenan sai ranar Allah ya saukar da ayake kai ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabin kulli azwajika ka kira matan nan naka ka ba su zabi ka ce musu in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinata hafata alaina idan rayuwar duniya kuke so da kawa da dukiya da gwalagwalai da kayan ado shi kuke so ku haska ku yi ta ado to fata alaina ku zo usarri kunna um kyautata muku wa kunna sarahan jamila Kun sake ku urrabu da ku ku je ku yi ta haskawa a duniya amma wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu idan Allah kuka zaba da ni manzon Allah sallallahu mu kuka zaba to shi kenan babu zancen abin duniya kar ku sake tambaya ta abun duniya saboda me fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya tanada muku ladan ku a can gobe kiyama cikin aljanna wa kuka zaba kayan kyalekyalin duniyan da rayuwar duniya ko Allah da manzan suka ce Allah da manzansa muka za'a sannan ya ce to ba gwal ba zancin gwala murai daga yau ka san mata shi yasa zaka ga face lady ita ma idan aka ce abin nan ita gwamna ne to ita ma face lady tana so ta fito ita ma da waɗansu a ƙasa da ita ita ma ana ɗan bojin ita ma ana miƙowa ka san nature ɗan adam ne ba za ka yi blaming ɗinsu ba duk da cewa matan manzo Allah domin Allah ya ce zuyina lin nasi hubbu sha'awati من المنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وإنه لهم بالخير لشديد حتى ليسوا إن أدم كلا بل وتحبون المال حبا جما ليسوا إن أدم haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka ce wa matanka ka ne wance kin kidi ma ni wallahi tallahi yau kaza yau kaza zo ki zaba in kin za in ni kika zaba na baki in kuma sa fita kika zaba duk abin da kika zaba na baki wannan ana kiran shi talaqu tahyir Ta ba matanka ta yi zabi abin da ta zaba ya zabu a lokacin ina fata an gane ko sai kuma akwai talaqu tamlik tamlik ko da yake suna ce shine tahyir waye igiyoyin shi ke hannun shi ran da ka yi auren sai ka ce wance zo na damka igiyoyin sakinki a hannunki na mallaka miki duk ran da kika ga zama da ni bai miki ba ki zarmar kawai ina ba na gane shi ne talaku To kai Allah ya damka maka amma ita ce ka cire ka ba ta kawai a duk lokacin da ta ji kawai ta gaji da kai ba ta sha'awar ka ta fasa ba soyayyan kawai ina fata an gane ko to kawai he ta ce wane zo yau na zartar da saki shi nan saki ya tabbata kai ka mika a hannunta yake ba wanda isa ya bude hannunka ya aiwatar da sakin sai ka he ka mika a hannun matanka kuma ta ce yau na tafi to shi ke ina ba ta an dan nau'i na saki na tara akwai at-talaqu bil wakalati wal kitaba al wakala shine kace ka tura wani kace wani eh je ka wakilce ni on my behalf ka sake mun matata da yawuna wani eh ka je kai sallama wance salamu alaikum da Allah a madadin ni wakilin wani a bisa yawunsa na sake ki ya sake ki kaza kaza na sake ki a madadin shi saboda mu'amala ce yanda zaka tura mutum ya wakilce ka wata harka ta ciniki ka je ka ce akwai cinikin da za a yi kaza kaza ka wakilce ni duk yadda kuka yi na yadda to yadda ake wakiltar mutum a harkokin ciniki na mu'amala haka nan ma a aure da saki duka ya je ya wakilce ka ya saki ko kuma ni ka wakilce ni je ka rubuta saki ɗaya ga matana ka ta ka wakilce ni ya je ya rubuta ya bata ta sako sai saki na goma na ƙarshe shine at-talaqu bit-tahrim kama na faɗe shi jiya ka ce wance daga yau na haramta a gare ki daga yau na haramta a gare ki ko kuma daga yau kin haramta a gare ni bi ma'ana ta sallame ta kenan ka halatta ta ga wani namiji don ta je ta yi iddanta to kun nau'i saki goma din nan shine Allah ya dunkula su yace kawai at-talaqu wal mutallaqatu kawai kaga Allah a can bai ce wal mutallaqatu ba yace wal mutallaqatu ya kawo shi in plural in plural form wato wal mutallaqatu matan da aka sassake su bi ma'ana takan yi saki ta wancan nau'i ɗayan ne ko wannan ne ko wannan ne duk kalma mutallaka to ya fada cikin waɗannan goma duk wanda aka sake ta ta wannan yanayin to Allah ya ce tarabbusu arba'ati satarabbusu arba'a eh, eh, eh, salatata furu'i zaka zauna idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furu'in za su zauna yatarabbasna dinnan za su zauna dinnan zaman me za su yi za su zaman idda ne to menene iddan shi ma yanzu an yi sakin ya tabbata sai Allah ce su zauna zaman menene zaman idda to Allah madaukakin sarki a ka'idan zaman idda sai ya ce idan ka sake mace ba sake uku bane, kada su kada ka fidda su daga gidansu ma kada su fita su mata illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana dole a gidanta mace za ta yi zaman iddanta ta gama ta ba in sake ɗaya ne ko biyu mu yi bayanin shi jiya mace ba za ta fita ba sai dai in tana wani alfasha ne tana yawo tana zaman idda a gidanka amma tana fita yawo tana gani ai ita sakakkiya ce ko waɗansu suna shigowa to nan ne mutum zai iya sallama amma haramun ne mutum ya fidda mace a gida ba ya sake ta ita ma haramun ne ta fita haramun ne ta fita waɗansu mata idan aka sake su ta ce ah, a gidan ubana zan koma inda ka ɗauko ni me zai yi da nan haramun ne ta yi haka kai ma haramun ne ka fita ita a zauna a haka in ji Allah maɗaukakin sa dokan da ya sa to ma'anan al'idda shine iya adadin kwanakin da Allah ya ƙayyade wa mace ta zauna a cikinsu ba tare da manemi ya neme su ba shine idda adadin kwanaki da Allah ya kayyaje wa macin da aka sake ta wanda ba za a neme ta da aure a cikinsu ba wannan shi ake kira idda idan na sake ne idda kuma idan na mutuwa ne shine adadin kwanakin da macin da mijinta ya mutu za ta zauna a cikin su babu kwalliya babu ado babu fita gidan mijinta marigayi babu tafiya babu sa kaya masu kyau da duk wani abin nan domin taya yan uwan mijinta alhini da rashi da suka yi to macen da mata sun kasu kashi akwai macen da za a sake ta dama tana jini akwai macen da za a sake ta ta baka jini ita kwata-kwata saboda shekarunta ta kai over 50 shekaru 50 ta kai da biyar, ba ta ma'al'ada ɗin saboda age ɗinta shekarunta sun wuce akwai ko kuma saboda ƙanƙantanta akwai yarinya ƙarama da bata fara al'ada ba sai a aurar da ita sai kaga ta gama balaga a gidan mijinta to kaga mace idan aka sake ta wanda ba ta al'ada imma don yawan shekaru imma don karancin shekaru akan sake mace a haka akan saki mace tana da ciki akan saki mace tana shayarwa tana al'ada amma tana shayarwa ne shayarwan nan kuma in tana shayarwa ba ta al'ada ta gashi nan akwai mace mai zaman idda wanda ita wannan matan dalilin da yasa take zaman idda mijinta ne ya bata bai dawo ba kwata-kwata akwai macin da kuma ba ta jinin ne saboda rashin lafiya sawa'un rashin lafiyan sananne ne ko ba sananne ba ne akwai wanda take istihala sai macin da mijinta ya ɓace babu labari to na farko mace mai jini wanda aka sake ta tana jini mun ce za ta zauna jini uku ko tsarki uku wannan babu matsala macen da aka sake ta bata jinin kwata-kwata saboda yawan shekarunta ko ƙanƙanta sai ta ƙirga wata uku wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum faidatun salasatu ashu. shine don kankanta ko don karancin shekaru wanda kuma aka sake ta da ciki mun san ita wannan sai ran da ta haihu wanda aka sake ta ba ta jinin ba wai don shekaru don kankanta ba ne wani rashin lafiya ne to malamai suka ce idan aka sake ta za ta zauna sai ran da ta samu saukin ko nan da shekara hudu ne sai jinin ya dawo mata ta fara kirge da jinin. yanda malaman fikihu suka kara ke wanda kuma mijinta ne ya mutu sai ta zauna wata hudu ne mun sani da kwana goma wanda kuma mijinta bacewa ne ya yi fata-fata waɗansu malamai suka ce za ta zauna shekara hudu ne sai ta yi ta kaba kuma akan ya mutu bayan ta zauna shekara hudu ba labari ba wasiƙa ba sako babu komai babu wanda ya zo ce ya ganshi to za ta zauna ne wa shekara hudu daga ba shekara tana cika sai ta zo ta yi takaban wata hudu da kwana goma a malikiyance ma waɗansu malamai suka ce sai an tabbatar da sa'o'in mijinta yawanci babu so a duniya ina za ta zauna a haka sai an ce ka yanzu yanzu ana iya samun sa'an wane kuwa ka ce wane kawai bari a gani akwai wani mutum ɗaya a sabon gari da na sani sai wani ina jin in bai kuskure ba a kafancan jama'a shi ne ka duba duk yawan abokanan su wai yanzu aka tinta ɗan mutane a ce a to yanzu wai sai a bada hukunci cewa yanzu shi ma bai da rai kawai bayan suka ce shekara goma a bisa saɓanin malamai to mace da za ta yi idda da jini ukun nan takan yi kuma wani yanayi ya fada mata tafi wata ukun za jini ukun kuma yanzu misali mace aka sake ta tana jini jini na farko ya zo mata na biyu ya zo mata na ukun da zai zo sai ta shiga ajin wanda jini ya ɗauke musu mata manya yanzu ina fata an gane ko ta shiga su. yanzu tun da ta shiga kafin ta yi na uku ta shiga class ɗin mata manya dattawa masu shekaru wanda ba su al'ada to yanzu sai ta yi postponding ɗin ƙirgen jinin wata eh, jini biyun nan da ta yi sai a sote su a ce yanzu za ta fara kirge ne da watanni fresh yanzu tun da ka kai stage class ɗin wanda ba su al'ada shi ba za a ce a da ta yi jini daya a can jini biyu jini ɗaya ne ya rage sai ta shiga ajinsu yanzu wata ɗaya za ta kirga no sai a soke wancan jini biyun da ta kirga zaman jini biyu sai ta fara fresh wata ɗaya wata biyu wata nawa wata uku ita kuma wannan karaman da aka sake ta saboda kankantan shekaru ba ta fara jini ba tana za ta yi kirgen watanni ne ko ta yi wata ɗaya saboda rashin jinin wata biyu kafin ta shiga wata na ukun sai ta fara jini ta balaga sosai ta fara jini sai a soke zaman wata biyun nan da ta yi yanzu sai ta fara kirgen ajin masu kirge da me da jini sai ta fara jini ɗaya jini biyu jini uku haka al'amarin zai kasance mace ne ta rabu da mijinta tana zaman idda saki na ɗaya saki na biyu tana zaman idda ta yi jini ɗaya ko kuma ta yi wata ɗaya ta yi jini biyu ko ta yi wata biyu in mai kirge da wata ne ko da jini saura net month ɗin kawai ta gama sai mijinta ya rasu tun da dama tana zaman iddan shi ne a matsayin mai take matan shi ne tun da bata gama idda ba to yanzu sai a soke wannan zaman wata biyun da ta yi in mai kirgen wata biyu ne ko a soke zaman jini biyun da ta yi in mai kirgen jini ne sai ta shiga shiga class din masu iddan arba'ata ashirin wa ashara yanzu sai ta koma kuma yanzu zaman ta kaba za ta yi fresh ba za ta ci aida na yi wata ɗaya biyu zan shiga na ukun ya rasu yanzu idan za ta yi zaman idda sai ce sai ta kara wata biyu da kwana goma no an soke wancan i nashi sai ta fara fresh ina fata ana gane yadda abin da idan yake shiga to a takaicen takaicewa ya kamata mazaje duka su san su san irin waɗannan ina fata an gane ko to wannan shine abin da nake so in tabo mana a jiya kenan yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta 230 ko na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات آيات الله هزوا واذكروا الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن إن الله بكل شيء عليم نعم bari mu ɗauko daga talaku marratani don mu jona saboda bayanai sun shiga tsakanin sun tsawaita Allah ce at-talaqu marratani sakin da kowane namiji yake da hali da ikon dawo da matanshi saki ne biyu saki na ɗaya da na biyu idan matan shi ta kusan gama idda fa imsakun bi ma'rufin in zai dawo da ita ya dawo da ita a kyakkyawan niyya da kyakkyawan mu'amala aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya batta ta gama iddanta ta tafi kawai ya kyautata mata wala ya yahillu lakum baya halatta a gare ku ko mazaje idan ku kuka saki matan bisa ra'in kanku baya halatta an ta ku zo min ma a hunna shay'an ku karɓi dukkan dukiyar da da kuka bata na aure bai halatta ku yi haka ba kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratul nisa'i wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an wa kayfa ta'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina ah, kada ku karɓi komai yaushe ne za ku karɓa ku karɓi dukiyanku illa an ya kafa an yi kima hududan ba sai dai in mace ne ta waye wa mijinka ta nuna ba za ka masa biyayya ba to nan ne fa miji idan mace ta ce rabu da ni miji sai ya karɓi abin da da ya ta? saboda zaman ba za a yi shi akan da'a da addini ba fa in khiftu idan kuka tsorata cewa zama da matan ba zai yiwu ba saboda sun tada kayan baya Allah hududan hududallahi zaman kudin ba za a yi zama na addini na ibada na da dokokin Allah da hakkokin juna ba saboda aure ma yana da iyakoki na Allah to fala ha babu laifi ga ku mazaje fi maftadat bihi ga abinda mace ta fanshi kansa da shi kun ga kungiya ta so kenan Allah ce tilka hududullahi waɗannan ne dokokin Allah fala ta'taduha kada ku ƙetare su wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun wato waɗannan ne da azzalimai da suka zalunci kansu menene al-iftida'u shine khul'i iftadat iftadat shine kul'i me kul'i shine muka ce ajiya muka dan faro bayanin dukiyar da mace za ta ɗauko ta ba wa mijinta ta mayar wa mijinta dukiyar da aka ba ta na aure saboda cutar da ita da yake ya kai matuƙa ya kai ƙurewa ko kuma mace ta zo kawai ta ji ba ta son wannan mijin soyayyen ya fita in babu soyayya kuma ba za ta masa a'a ba sai ta zo ta ce wani sauƙaƙa mun kawai ka sallame ni in mayar maka da abin da da ka bani wannan shi ne wato shi a kul'i halattacce ne a cikin shari'ar musulunci kuma yana da sharuɗa kul'i yakan taso yakan taso daga daga mace ce wannan yana magana rediyo kul'in yana tasowa daga mace ce ina fata an gane amma idan ya taso daga miji shi ne yake wannan sake ne an haramta masa in shi ne ya sake ta tana son shi tana masa da'a da biyayya tana bin dokokin aure komai shine yace baya son ta ya sake ta haramun ne ya karbi abin da ya bata amma in sakin ya zo daga matan ne tace wane saukaka mun ni ban san zama da kai saboda wata musgunawa da rashin cika waɗansu haƙoƙinka da bata samu to nan ne miji zai iya karban abin da ya bata na sanar ba kya so na eh muna zaune lafiya eh bana son ka to ba ni abin da da na baki in samu in biya wata in auro ta to eh, kulki yakan taso daga mace ne na biyu kada mace ta nemi kulki mijinta ya sallame ta sai cutarwan ya kai matuka ba yadda za a yi tura ta kai me tura ta kai bango amma duk macen da suna zaune lafiya da mijinta ta zo ta nemi ya sake ta wani hadisi ya ce wannan macen ba za ta samu kanshin aljanna ba ina na fata an gane ko kuma tura ta kai bango cutan ta kai cuta to sai mace ta ga wannan point din ta nemi saki sannan kuma shi mijin kada yayi gangancin cutar da ita domin ta fanshi kanta din waɗansu mazan dabara da suke baya son ta har ga Allah shine baya son ta but amma idan ya sake ta din za ta tafi salin alin ba tare da ya dawo da dukiyar shi ba sai ya rika musguna mata musguna wanda har ita ce za ta gaji ta ce sallame ni a'a ya muna zaune ki ce mun sallame ki to shikenan dawo mun da abin da da na baki to kaga yana da hidden agenda ke shine baya son ka. da yake shi ya san shari'a ta ce in ya sake ta haramun ne ya karbi abin da za ya ya bata to sai yayi wata dabara sai ya rika musguna mata da takura mata yanda har ta gaji ta ce ka sallame ni ta ce to ke kika nemi saki kenan eh to da mun da abin da da na baki ki tafi to idan miji ya kuskura ya haka shi ya musguna mata to babu shakka Allah maɗaukakin sarki zai kama shi hukunce-hukuncen hul'i idan mace mutum ta nemi a sallame ta malamai suka ce kada miji ya nemi sama da da abin da ya bata majoritin maganganun malamai kenan kada ya nemi in da dubu hamsin ya bata sadaki ya nemi dubu hamsin kawai in dubu ashirin da aka bayar na sadaki ya nemi dubu ashirin kawai kada ya karbi sama da da abin da ya bata na biyu idan har ta bashi sadaki shi ya taɓa bayi da haƙƙin kome ta je tana zaune bayan wata bai ce wance e na dawo da ke yau ku shaida na dawo da matata babu sannan idan ya ce eh, dawun da eh, dukiyar da na baki ya dawo da shi ya ce to je na rabu da ke a matsayin hulɗi to mace jini ɗaya za ta yi idan kuma ya ce je kina sake ki saki ɗaya za ta yi jini uku ne inda lafazin na sake ki jini uku za ta inda lafazin jeki na baki hul'i to jini ne za ta yi kawai sannan uba yana da dama ya nemi hul'in ɗan yarsa idan ya ga ana cutar da ita saboda ƙarancin shekarun ta bata da wayo an aurar da ita ƙaramar yarinya ne 14 years aka aurar da ita ba ta da wayo ba ta da dabara ba ta san abin ba uba ya ga ana cutar da yarsa to yana da right a shari'a ya ce kai wani ku zo da nawa kuka bani na sadakin wance kaza ne na mayar muku yata ta dawo an fasa aure saboda cutarwa saboda karanci menene shekarunta ina fata an gane ko to wannan shine hukunce-hukuncin da suka shafi ah, hulmi Allah madaukakin sarki ce tilka hududullahi waɗannan bayanan dukkan su dokoki ne na Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama na fa ulai ka zalimun menene dokokin Allah daga inda Allah ya lissafa mana kada ku aure mushrikai mata kada ku aurar da ku mata ga mushrikai kar ku sadu da mata yayin da suke al'ada kada ku sha giya kada ku eh, kada ku kusanci caca ku kyautata marayu ya yasalunaka anil yatama kun islamun lahum khairu sannan mukhalatatum da cudanyuwa da su duk wannan abubuwa da Allah ya yi listin ƙarshen aya sai round of yace tilka hududullah duk waɗancan abubuwan da na lissafo muku dokoki ne na Allah wanda ya kuskura ya keta dokan Allah ulaika hubun zalimun to kun ga wannan aya yanzu tace mana at-talaqu marratan ko sakin da kake da hali da iko ka da da matanka sake ɗaya ne ko biyu to yanzu an yi ɗayan an yi biyun Allah ce fa in tallaka bayan marratani in nan sake biyun ne idan namiji ya sake sakin mata yanzu ya zama to saki nawa kenan saki uku to Allah ce fala tahillu lahu matan nan ba ta halatta ga wannan mijin kuma hatta tankiha zaujan ghairahu sai ta je wani mijin ya aure ta tukuna kafin ta halatta ga mijin farko babu kome idan aka yi sake har ya kai uku ina fata an gane ko to shi ma wancan namijin da ya aure ta yana zaune da ita yana zaune da ita yana zaune da ita shi ma fa in ha idan shi ma namiji miji na biyun ya sake ta to fala junaha alaihi ma an yataraja babu laifi ta dawo mijin farko kuma amma without marriage ya sake ta uku ba tare da wani miji na biya aure ta ba haramun ne ko da shekaru ɗari za ta yi ba ta yi aure ba haramun ne ta dawo mijin na farko shi ya sake ta saki uku an gama yaushe ne yanzu ta halatta a gare shi sai miji na biyu ya sake ta shi ma fa ya aure ta fa in tallaka ha in na biyu ya sake ta to fala junaha nan kuma babu laifi ya halatta alaihima ga ita wannan matan da mijin farko an yi taraja'a su dawo juna amma fa su ma in zanna an yi kima hududan lahi idan suna zato za a zauna lafiya a bi dokokin Allah na aure malamai suka ce in zonna a nan ai in tayakkana in suna da yaƙinin za a yi zaman lafiya sai su malamai tafsir suka ce babu wanda yake da sanin yaƙinin abin da ke zuciya mu ko yana da cikin ajandar shi eh, daga ne ce bari in sake da da ita garata me bi da wannan niyan ne amma an kyautata zato dai tana kyautata zato za ta yi masa biyayya shi ma na kyautata zato zai zauna lafiya da ita ba ta hakokinta idan aka kyautata zato shikenan wa tilka lahi waɗannan dokoki ne na Allah subhanahu wataala yubayyinuha da yake bayyana su li ya ya'lamuna ga mutanen da suke da sani da ilimi duba malamai da yawa masu tafsiri suka ce dokokin aure jahilai ba sa su shi ne ce duk waɗannan dokokin tilka lahi duk waɗannan dokokin da nake kawa na zamantakewan aure na saki na idda na istibra'i a'a na zaman menene Allah ce ha Allah yana bayyana su ne ya alamu na ga mutane da suke da ilimi na addini ilimin sanin auren ba ya jiha nuna ba ba ga mutanen da suka jahilci auren ba shi sa kullum nake challenge din mutane mu ce duk wanda waye yayi aure wani ne nuna mun littafi ɗaya da ka karanta shi A to Z akan aure da haƙƙin aure da abinda Allah ya wajabta wa makanka a wuyanka da abinda ya wajabta maka a wuyanka da zamantakewan da komai na ilimin aure. ga ya mun littafi ɗaya da ka karanta sai ka yi lecture fiye da yawan masallacin nan ba mutumin da zai ɗaga hannu wanda za su ɗaga wata ila mutum biyu kawai mu aure yadda muke yin shi alhamdulillahi na gama school kuma na samu aiki alhamdulillahi ina samun albashi yanzu kuma alhamdulillahi babanmu dama ya mutu ya bar mun ina da gida inda zan zauna shi kenan ina da gida ina da kudi ina da sana'a ina daukan albashi yanzu ba abin da ya rage mun kawai sai in dai in sai kayan me. aure kayan lefe da aure kawai sai a shiga neman aure waɗannan abubuwan shine ake kalla kawai ya mutu ya ga is qualified yanzu ya yi aure kawai menene suka yi qualified nashi ina da sana'a ina da inda zan zauna kuma zan iya ce ta ita ke which is wrong yanzu mu ɗauka kaji in za ka yi kiwon kaji yanzu kaji din nan na agri ina imani duk mai kiwon kaji zai je sai hand out har da aka buga akan kiwon kaji ko kiwon ko kiwon kifi ya karanta categories kala-kala na kaji akwai layers akwai broilers akwai wanda suke kwai a cikin wata kaza waɗannan zalla na nama ne kawai sannan wani abinci ne za a fara basu a farkon tashi wanne irin abinci ne za a canja musu in sun kai sati kaza wanne ne za a basu kaza wani iri ne na kaza sannan kuma wani irin magani ne za a sayo a sa musu sannan kullum sai an wanke musu an canja musu ruwa an wanke an sa kaza an share abincin jiya an sa na kaza da maganin feshi da makamantansu kuma zai samo consultant wanda ya san harkan kaji ya ajiye shi kusa ko ba haka ba in kiwon kifin ma haka ne mutum sai ya karanta ya sani duka ya ɗauko wanda ya karanta ya ɗauko wanda ya karanta ce gaske yanzu zai kiwon kaji amma a ciki na ganin an rubuta layer sun fi saboda ga bayani da aka yi kaza kaza duka ya karanta da ya ga kaza ya tana mura mana, zai gudu ya kira likitan da ya ga tana karkarwa irin na sanyi zai ke doktor da Allah a zo a duba mun kaji na ga wata tana dan eh, menene din tana karkarwa sun fara mura na ga wata tana zawo likita zo a duba to ka duba kaji kenan ɗan dabbobi da zai an haɗa akurki ko ɗaki ɗaya amma nan gida ƙato zai gina kuma wani zai establishing institution ne inda zai ta producing in yaya wani ɗan karamin kamfani ne shi da mata za su haɗu suna kyanke shi yaya amma bai taɓa karanta littafin yadda auren yake da wannan institution din me haƙƙi me haƙƙin auya na tunda haƙƙin ta'awuyan ka fa in kai sakace da su ne shi kuma na kaji kazar ta mutu kawai kai asaran kuɗinka kawai amma wannan Allah ka duba abin da ya ce maka ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan in kai sakaci da wannan institution inda zaka kafa na aure inda zaka rika ƙyanƙyashe yara ga abin da Allah ya kana ta kai aka kira to don me ba za ka sabu littafi ka karanta kafin ka yi auren nan wani irin mata ne musulunci ya ce un wace irin ce ta dace auren akan me za a yi shi wani irin yaya me haƙƙin yaya me al'amanan su a wuya na ita mata fa in su biyu ne in su ɗaya ne ka karanta a to z ka ce yanzu insha Allah zan yi aure don na samu knowledge na aure Waye ke wannan to kaza kiwon kaji ya fi kiwon ƴaƴan da kake haifa da iyalin da ka aje gida daraja ke tunda wancan sai da ka nemi ilimin su kuma ba zai taba wani ba zai sata a makaranta ba ba zai nemo mata malami ba amma kaza ya aje mata consultant musamman da ya ta tana ɗan mura zai gudu ya kira shi amma wannan da ya gaba ta gano ne abun addini da ba ruwan shi ya jumping internet ba za ta yi ilimi ba za ta yi karatu ba ba ma malami da za a rika consulting idan aka ga abin to wannan shine matsalolin da ake samu kenan shi yasa Allah ya ce wa tilka hududillahi ko wannan dokoki ne na Allah yi yubayyinu hadi ya alamu. wanda suka karanta ilimin auren da ilimin zamantakewa irin su ne Allah yake ce nake bayyana ma ayoyina in baka da ilimin ka jahilci auren shine ake ta gima. kamala yau wata ta wani mijinta ya sake ta ne kawai ya buga waya sau biyar ba ta amsa ba ta wulakanta shi ta ce masa sai can wai ga kawarta ta buga mata ta dauka amma shi ba dauka ba uzuri ko tana wanka ba uzuri ko tana toilet ba uzuri ba uzuri wai waya kawai ya buga ya yi ringe sau biyar to ilimi sai da sai da menene kana so a sai da dokokin Allah ka sani aure ya dade ya lati sai da ilimi shi yasa manzo Allah din ya nuna mana ana aure don abin duniya don kyan mace don mukaminta don kudinta yace sai addininta annabi daga karshe yace fasfar bi zati dini ya taka ku gina auren akan addini ta san addini ta san addini kun san haƙƙin juna kuma kowa ya san za a tambaye shi haƙƙin gobe kiya Allah ce wa idza tallaqtumun nisa ku mazaje idan kuka sake ku fa balagna ajalahunna abinda ake nufi fa balagna ay qarabna suka kusa su gama iddan su to fa amsikuhunna in kuka ga za ku kome ku yi kome ina fata ba wai sai sun gama iddan ba idan aka ce fa idza tallaqtum nisaa fa balagna aj suka suka gama ajalin su to ina kome yake babu kome ai to amma idan tallaqtum nisa idan kuka suke mata suka yi da su gama iddan su sai kuka dawo da su ta hanyar kome to fa amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su da adalci da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan niyya idan kuka san in kuka da da su ba za ku rike su da kyakkyawan niyya ba to au sarrihuhunna bi ma'rufin ku basu su gama iddan su kawai su je wani ya aure su ku kyautata musu Allah ce wala tumsikuhunna kar wani ya kuskura ya dawo da matan shi yayi komenta diraran da niyyar ya cutar da ita Allah ce duk wanda ya dawo da mata yayi kome da niyan diraran cutarwa to du Allah ce ka zama to dan ta'adda azzalimi mai keta haddin Allah subhanahu wataala wa man yaf'al zalika Allah ce wanda ya kuskura ya dawo da mace ba da kyakkyawan niyya ba da mugun nufin cutar da ita Allah ce faqad zalama nafsahu Allah ce ka kai ka zalunci kanka iran da na tashi kama ka a gobe kiyama yanda zan yi da kai karka ce an zalunce ka kai ka zalunci karka Allah Allah ce wala tattakhizu ayatin lahi huzwa kada ku kuskura ku riki ayoyina abun izgili kun na hana kaza kar ayi kaza ka rika izgili da wannan abin da nake faɗa kun ce kar ku yi mace kaza kai izgili mata din ku mata kaza kai izgili da umurnin Allah ka ki mata din Allah ce kada ku kuskura ku rika rikan ayoyina ku zuwan abun Wasu waskuru ku rika tunawa ku yi tuna da kyau ni'imatan lahi alaikum irin ni'imomin da Allah yake muku da baka nan ya samar da kai ba ni'ima bace da ya samar da kai sai ya samar da kai cikin yan adam bai yi ka alade kare jaki ba ba ni'ima bace da ya samar da kai cikin yan adam ya yi ka musulmi ba ni'ima ba ce da ya yi ka musulmi kuma cikin musulman sai ya yi ka ahalu suna, ba ni'ima ba ce Ba Allah ya ce wakuru a lahi alaikum ku tuna irin ni'imomin da Allah ya muku ya ɗauko matan ya cusa su a ƙarƙashinku wannan ni'ima ce ta maka wanki ta maka abinci ta maka kaza ta maka shara ta gyara gado wannan nima da na ga dama unce in ka auri mace kai za ka rika mata kafin ka tafi ofis kai za ka ɗora abinci kai za ka share tsakar gida kai za ka gyara gado kai za ka yi shara kai za ka wanke yara kafin ka fito ka sa malin malin ko ko ko ko coach ka da necktie ka ɗauki wani briefcase bayan ka gama yi ma yara wanka da sharan tsakar gida Allah ce ku tuna ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki ya muku wa ma anzala alaikum da irin ni'iman da na muku ta musamman na saukar muku minal kitabi na saukar muku da littafin Allah wal hikimati da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me ya izukum bihi a rika muku wa'azi da su arika muku wa'azi da alqur'ani nan a rika muku wa'azi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa rasulan ila bani isra'ila anni qad bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiiun babu abin da ya kai aiko da manzanni da alkur'ani da littattafan nan ni'ima Allah ce ku tuna da ni'iman da na muku ah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan da nayi ku musulmi na zama muku ni'ima wattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin dukkan hanin Allah da umurnin Allah da ya muku wa alamu ku sani fa annallaha lallashi Allah bi kulli shay'in alim yana sane da dukkan abin da kuke yi inda yace karka cutar da mata ka cutar da ita Allah yana sane inda yace ka mata adalci ka kyautata mata in ka kyautata bi kulli shay'in alim duk take taken ka da mu'amalanka Allah yace ina sane da shi Allah mu dauke sarki mana albarka mana mu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, ya Allah wani ya rahama masa ya kyautata namu ƙarshen. A lokacin da ya su ya wata da yaro lokacin da shekara ne da wata ajiya. Na'am. Ba a duk da wani yaron ta ce ta ta ne ne yake Na'am. Karatu da komai yaron ne ke duka da wani yasa. Kuma har lokaci ne ya kamata a gano ba shi gada mahaifinsa ba a bashi a hasuwa zuwa yau. an ce saboda karfin yawon yi da isa a ba shi gado ba kuma har an sai ya fiye da kan babban shi kan babban ya ya ba shi biya kuma wanda ya kuma shi ba ma za mu hari karatu na waye da ake fara da ba hmm. a ƙarshe ya sa iya yi a cikin magana an yi magana sun ce za su sai da gidan ko hanyar kuɗi su gobe ba ko an sai da gidan ko ba a sai ba gidan ya kasance ba a ma sa shi a kasuwa fallon da a zai siya amin amma mafita ka Allah ya yi shi me yasa aka yi kotuna mafita ai na fata an gane duk addu'an da za ka yi baka motsa ba in baka motsa baya za ka yi abin nan ka yi ta addu'a Allah ba ka ɗa ba ka yi aure ba ba ka nemo aure ba ba ka biya na sadaka ya ɗaya faɗo maka eh to hatta wara annabi Musa lokacin da ta zauna tana naƙuda ta haihu Allah ce wa husni ilayki bi jiz'in naqlati tusaqit alayki rutaban fakuli washrabi wa qarri ayna so Allah ya yi kotuna saboda irin waɗannan sai a kai kotu right from the beginning a neman mata ta kawai wannan shi ne shekara nawa yau wani ya zauna a ciki ya riƙe gidan da makamantansu wanda sa yan haya ita cin kuɗi ita ɗawainiyar da ta yi dinna aida tana da haƙƙi da yana da haƙƙi da tuntuni aka raba gadon cikin ana jujjuya ma yaron ana sashi a kasuwanci cikin riban da ake samu ya biya masa babu wata matsala ko da gidan aka raba a sa yan haya tana samu tana biya duk an ke da makamantansu don ita ce kawai idan ba zai a kai kotu a gaya ma alkali shi yasa Allah ya sanya kotuna saboda tun kuɗi cuta da irin wannan da kuma kwatuwa mutum sa wannan shine amma za mu sata addu'a tunda addu'a ta ne Allah ubangiji ya sa masa mafita mafi alheri na wani bayan mutum da ya samu matsala da matarsa shi ne asalin sarki bibi da kuma ta ce a lambar sarki bibi eh to in babu wani abu rubutacce in babu wani abu rubutacce shari'a tana karban maganar miji shari'a tana karban maganar miji domin shine igiyoyi suke hannun shi yace ɗaya ya sake to ta ya za a wani ya zo tirsasa masa ce uku ne alhali shi ya san shine ne mai sakewa amma idan akwai wani abu a rubuce wanda zai tabbatar da uku ne shi kenan kuma wasu da yake zama da su suna jin wani waka musamman cikin wani mutane a farma sai na yi kokari in jawo hankalin su sai suka ce ba a san wani hujja da ke yi waka ta karya ba sai na yi ku na'am yana neman abin da zai gaya wasu to sai ya nuna aka halatta sai ya nuna inda aka halatta jini. ga hadisai da yawa wanda suke nuna abun eh, waka haramun ne menene ai ba a ce karya azumi ba ne ba a ce waka na karya na karya azumi ba amma haramun ne shi ana azumin ba a azumin gaba daya Ga shi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani an ce waka mizmaru shayatin ne wato menene eh, busan shaytan ne a wannan eh, wastafziz minhum man istata'ta bi sautika wa khaylika wa wa wa wa wa sharikhum fil amwali wal auladi wa eh, gashi nan dai eh, Allah mai daukakin sarki da shedan yace a jinkirta maka Allah yace na jinkirta maka yace to ni kuma zan badda ƴaƴan annabi adam din nan shine yace Allah yace to je ka ka fisgi wanda ka fisga da sautinka da muryanka ka je ka yi tarayya da su a dukiyoyin da nake ba su duka ka je ka yi ta musu alkawarin karya da burace-burace na karya har mutuwa ta zo ta riske su to sautin shaidanin da Allah ce ka zai ka fisge su ka ɓadda su da sautin ka ai shine kide-kide shine kide kide ka je ka karanta littattafai da yawa na su ibnul qayyim kaga aibin ka bude chapters na jin waka kawai da aibin jin waka waka ba abinda take sa mutum banda tunanin sako kawai lokacin da ake wakan nan abin da yake zuwa mutum a kwakwala sai ya gan shi gashi a can wani fili kawai da shi da wata suna zaune kawai suna shan mangoro ga ayaba a ta nan ga menene suna san abin da ya rike hannunta ga wata iska tana kaɗawa, tana tada mai duka abinda waka take ta wani sa'i ka ga mutum yana ta da hawaye ta wai wai wakan ta wani irin shigan shi ne kuma wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka wane ne mabiyan su eh wawaye halakaku idan ana waka ana waka zo ka kashe bolon din kawai ka bar masu wakan ka ga inda suke wani kibran mahaukaci zaka ji kashe bolon din ka daina ji waka ka kalle su kai inda suke saboda haka wannan cewa wata ne ta ka daina jin irin wannan duka wannan mutum ma ai musulmi na kwarai ma ya san ai waka aibi musamman ma kuma a cikin ramadan komai ana suspending nashi don me ba za ka yi suspending din waka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan da jin mutun da ganin mutun da tunanin mutun duk abun tambaya ne na'am ba za zan yi cikin mutum ne Allah ya jira da yawan bin da mutum azumin shi yana nan sai ya je kawai ya wanke ka'ida yadda ake wanke al'aurarsa gaba ɗaya da suna Allah wani ya ba ku da ah, sa'a amma a yi karatu yawa a hana ido kwanci to domin in tansurullah zurgun kuma in kuka ɗan tashi kuka tafi ga Allah zai taimaka mu mutum idan yana son Allah ba shi nasara ya yi dukkan abin da zai iya yi ko ba haka ba annabi idan zai je yaƙi yana tanadi da makamai da da koma da komai sannan idan aka zo filin dagan ya ɗaga hannu ya yi addu'a wannan shi Allah wani ya ba ku sa'a ya sa a dace duk wani mai bukata wajen Allah Allah biya masa bukatunsa na alkhairi kamar da zai lokacin sai karatu na? na an canja ke to Allah wanda ya albarka limanci ko karfe goma da rabi zuwa sha da rabi da dare an canja sai su ko sha biyu da zuwa sha biyu ce a kai da ya kafa zara to Allah ya albarka sai ya ji mai abin da bai tabbata zuwa karfe tare da safe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم